Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da wannan maraicen Juma'a 30 ga watan Oktoba, Assalamu alaikum barka da warhaka. Shirin yau da gobe na matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Ibrahim Jirmai da Halima Jumrau. To masauraro yau ma mun sake gayyato muku Naziru Abdullahi Magoga. Wato ba indiyan Hausa wannan wanda muna cikin tattaunawa da shi juma'ar da ta gabata layin waya ya tsinke mana. Haka ne Ibrahim kuma kayi daidai da ka kira shi ba indiyan hausawa. kamar da muka yi muku bayani a makon jiya bakon namu sunan shi naziru abdullahi magoga wanda allah ya ma baiwar iya harshen indiyanci ko kuma hindi za ku ji yadda aka iya harshen indiyanci ya san bakin indiyanci da nahawin indiyanci da kuma sauran abubuwan da suka jibanci adabin indiyanci. Wannan ita ce waƙar bikin farko da Naziru Abdullahi Magoga ya fara rerawa a rayuwar shi kuma ya yi ta ne ran bikin armanshi da matashi barkisu da aka yi a shekarar 2008. Za ku ji ƙarashin tattaunawar Naziru da Michelle wato wata ba'indiyar da ke aiki a nan murya Amurka cikin harshen Hindi. Muna tahe da hilin karin magana tare da Malam Aminu Mai Dawa sannan kuma za mu buɗe layi ku kira mu kai tsaye mu tattauna da baƙonmu Naziru Abdullahi Magoga. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To masauraro da farin farko dai ga filin karin magana tare da Malam Aminu mai dawa. Karin maganar yau kuma ita ce, da ana haka a ce ba daɗi, an ba mara lafiya kunu da zuma. Karin magana. Da ana haka a ce ba daɗi, an ba mara lafiya kunu da zuma. To ma'anar wannan karin magana kamar yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban kasar Nijar suka haɗa kai suka dubi Afirka gabaki ɗaya suka tafi su daso mata abin alheri wanda ba zai tsaya a iya su ba da iyalinsu sun yi ne dan al'umma to kin ga wannan da tun farko kasar Afirka haka ta rungumi kanta kamar yadda ake cewa Afirka mu so juna da mu kanmu har yanzu ci gaban yadda ake ganin su a kasashen can a waje mu ma da haka za a ci gaba da ganin wannan to amma yanzu alhamdulillahi samun mulkin da Buhari ya yana haɗa kan mutanen Afirka ne gaba ɗaya. Yanzu bari mu baki misali. Yanda ake tashin hankalin nan aka shekara shida ana kashe mutane a arewacin gabashin Najeriya. In banda janar Muhammadu Buhari da Allah ya ara masa rana ya karɓi mulki. Da ya tashi dogon tunani duk ƙasashen da suke makotaka da musa da ya je kai musu ziyara ya zauna da shugabannin ƙasar. Saboda ne saboda tsaro yake so a daina illata al'umma ba ga musulmi ba ga kirista ba. Sun gani yanzu wannan zagayen da Buhari ya yi ya kawo ƙarshen yan tada kayan bayan nan da ake inkiya ake ce musu boko haram ba kimanin shekara shida suna yin abu an rasa mai tunanin da zai zo yi to irin waɗannan shugabannin yadda suke kin ga yanzu tafiyar su India ba zuwa zai ce a'a yana kirari a buɗe kamfani kaza ya wara kuɗi ya bayar a matsayinsa nasa da shi da 'ya'yansa ba a'a me za a kawo wa Najeriya me kuma Nijar za ta amfana saboda arzikin Nijar shi zai gangaro Najeriya arzikin Najeriya yana gangarawa Nijar kuma da mutumin Nijar da na Najeriya an kalle su za ka gansu gabaki ɗaya bai ɗaya ne bambanci kawai kalamai ne wannan zai ce mamman wannan kuma zai ce Muhammadu wannan ce Shau wannan ce Iko wannan ce mulki saboda haka kinga duk irin waɗannan mu mun riga mun yi communication kuma mutumin Nijar da mutumin Zamfara da mutumin Kebbi idan ka zo yare ɗaya za su inda za ka ga bambanci tsakanin mutumin Kano da Katsina ne wannan zai ce maka zan wannan zai ce na ta yi kaga to duk irin waɗannan misalai idan kina bayarwa shugabanni ne aka rasa masu kishi to shine muke amfani da irin wannan karin magana da ka da ana haka a ce ba daɗi an ba mara lafiya kunu da zuma. Karin magana. To Ibrahim kasan idan ana magana irin wannan a ce mutum ne bai taba zuwa Indiya ba kuma gashi yana magana da yaren Hindi To kasan ba za a rasa masu kokonto kan wannan labari na shi Naziru Abdullahi Magoga ba. Saboda haka mun gwada shi tun a wancan mako kuma kun ji horkon ko kuma kun ji horkon tattaunawar da wata ma'aikaci a bikin aikin mu ba India michelle ta yi da shi wato da harshen hindi mun sa kashin harko yanzu ga kashi na biyu duk dan masu kokonto su tabbatar da lallai yana jin yaren kuma ya iya eh, lallai su tabbatar eh. mhm. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کوئی ہندی گانا میرے لیے گا سکتی ہے ہاں بہت سارے گانا جو میں آپ کو گا سکتی ہوں لیکن ذرا تو سن کیجئے یہ گانا تم پاس آئے یوں مسکرائے تم نے نہ جانے کیا سب تم نے دکھائے اب تو میرا دل جاگے نہ سوتا ہے کیا کرے ہائے ہوتا ہے زبردست آواز بہت خوبصورت ہے ہاں، اور کشور کمار بھی آواز بھی میں تو آتا ہوں جیسے اچھا۔ کہ کئی کے پان بنارس والا کھل جائے بند عقل کا تالا پھر تو بھائی سارے دھمال جی کر دے سب کی چال گنگا بہت خوبصورت ہاں۔ بہت زبردست آپ کا کوئی پیغام کوئی میسج دوستوں کے لیے ہاں۔ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی میسج دے سکتے ہو اچھا تو میرا پیغام ہے پہلا تو لوگوں رانی ہندی لوگ کے لیے کہ میں ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں یعنی میں تو ہندی آنا چاہتا ہوں ہندوستان آنا چاہتا ہوں اور بالی ووڈ بھی آنا چاہتا ہوں ذرا تو میرے ساتھ دعا کیجیے کہ ایک دن مجھ کو ایک چانس ملا اور وہاں بھی ہاں تو ضرور آؤں گا میں ان شاء اللہ ان کے ساتھ جانا جانا چاہتا ہوں اور ہاں اور ان کے ساتھ بھی ناچ کرنا چاہتا ہوں ہاں۔ بہت اچھا ہم آرزو کرتے کہ آپ کا یہ خواہش پورا ہو جائے اور آپ انڈیا جا سکے تھینک یو سو مچ شکریہ بہت بہت شکریہ ہاں۔ خدا حافظ بہت شکریہ دھنیہ واد اللہ حافظ کبھی الوداع نہ کہنا کبھی الوداع نہ کہنا ہے yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. wato lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To, jama'a masu saurare, Mala Ibrahim mm. da kowa da kowa ma, yanzu haka dai muna tare da Naziru Abdullahi Magoga. Salamu alaikum Malam Nazir. alaikum salam barkanku da aiki barka dai barka dai barka da zuwa malam nazir kana jin mu sosai sosai ko yawa malam ibrahim ina jin ku sosai barkanku da aiki ina jin ayyukan ku kuma Allah ya sa kai addu'a wannan layin ba zai mana na irin ta wancan satin ba <laughs> yawa Eh, insha Allah muna fatan har mu eh, gane sa abun ba za a samu matsala ba insha Allah. Mhm, Yau wato a wancan mako da ya gabata ka dan fara bayani waccan tattaunawa wato Michelle ta tambaye ka sunanka shekarunka kana da iyali duk kai bayani to wannan karashen kuma me me ta tambaye ka mun dai ji kai waka. Eh akwai magana a ƙarshe duk da ne mata wannan bayanai nawa na abubuwa da ta tambaye ni sai ta ce mun a ƙarshe shin wato wato san a duniya idan akwai wanda yake son jin waka to ni a fahimta ta wato ƙabilun duniya guda biyu dai na gane wanda suka fi son waka akwai masu son waka bayan su da yawa shine wato indiyawa haka da kuma wato larabawa to saboda haka sai ta tambaye ni shin zan iya masa waka mm. to shi ne sai na ɗauko wata shahararriyar waka wadda take cikin wani fim na shahararren jarumi da yanzu yake tashe wanda babu irin sa yanzu a kasar india ko kuma a bollywood wanda ake kira da suna sharo khan wani fim ɗinsa da ya yi kuci-kuci hoton alif ɗari tara da casa'in da takwas na ɗauko waƙar eh, wadda ake ta tun fas aye yiwu muskuraye tun me na gane kya sab ne duka ye eh, wato kamar yana nufin idan kika matsa kusa da ni kika ɗan yi murmushi tun ne na gane kya sab ne duka ye baki san adadin mafarkai ko burka da kike nuna min ba. Sai ta abdo miradil ni fa zuciya ta yanzu jage na sosai ta ki farka ta ki mutu. Kya tsaro haye ya zan yi wayo. kuci hota yi wani abu yana ta faruwa a cikin zuciyata hada wayo eh, hada wayo yawo eh bayan nan shine sai kuma na ce mata ai akwai shahararren mawaki ma na India Kishore Kumar wanda in ta ana zancen waka a India mawaka biyu ake zance su ne kusan babu irin su Muhammad Rafi da Kishore Kumar bayan sharafin muhammad rafi eh, ya rasu a da tamanin to akwai kishor da ya ɗora wanda shi da kishor ɗin fim yake yi ya da kaza kuma ya shiga harkar waka kuma ya samu nasibi kuma waka yake yin ta da baiwa wajen murya har da yin karurruka da ba kowa ne kowane mawaki ne zai iya bin wannan karin ba mm. shi ne ya waka a fim din don na amita bacan alif da saba'in da takwas wato fim din amita na don saboda haka waƙoƙin da eh, eh, gaba da shi ne eh, mata waka ɗaya daga ciki ita ce kai ke kawai bana rasuwala kulli riga ya bar da eh, eh, Yau, Malam Naziru za mu ci gaba da wannan bayani na mawaka, amma kamar ta tambaye ka ko wani sako ne tun da na ji wani abu message wani abu dai eh, yawa sai. Kamar inda wancan makon tambaya ta yi da kada duk ta mu tambaya bangare na su suke to ina da wani sako ne daga jama'a ko mutane inda ko sai ta kwarai kuwa ina da sako ga masu yaren indiyanci ko kuma yan kan kansu kai har bollywood cewa ina gaishe su kuma ina buri da fatan a taya ni addu'a wata ran a irin wani abun da nake a ce nima na je kasar indiya na kewaya na je bollywood Muhammad dan yi zan da man dan yi maganganu da su da dan yi wata waka ma mm. inda dan yanda za a dan motsa ta mun bako ya sauka yawa ɗanansa ya dan murna. Mhm, yawa to yawa naziru a makon jiya akwai wata murya da kake yi kamar kai ne kake murya wani kuma sai ka yi bayani minti ɗaya bari mu saurara da mu da masu saurari sai mu dawo kan wannan batu. सुनने वालों राजेश खन्ना के डायलॉग सुन कीजिए masoya masu sauraro ku saurari kalaman rajesh khanna nazir abdullahi magoga आवाज के जरिए में ta cikin muryar nazir abdullahi magoga आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या me kuka sani a na kuma yaya to malam nazir gashi nan dai kai kake muryar ba indiya kuma kai hausa ina dalilin yin wannan wato dalili saboda a daidai gwargwado kusan shekarun nan goma sha takwas na zama malamin yi a yaren kuma eh, marubuci ne ni kafin in fara magana a rediyo sai da shekara bakwai ina buga littattafai na koyar da yaren indiyanci saboda haka na fara kuma magana ina ta faɗakar da jama'a akan bangare abin da shafi waƙoƙi da wato finai na da da na yanzu tun da indiya sun daɗe suna cin kamar shekara wajen ɗari da arba'in da wani abu to saboda haka a irin wannan abun allah ya bani basira da har na fara fahimta zan iya waka na na shigo cikin waka ina yi to sai zamana eh, na ga wani fahimci cewa wato mutane suna fahimta abubuwa da yawa ta littafi amma akwai yara da manyan su ɗaukar abu ta cikin waka ko kuma a ce an yi rikodin ɗinsa an saka shi a cikin wato sauti sai na ɗauki wani dialog wato tsararren tsararren zance ne wanda kusa za a iya cewa a ƙasar india ko kuma a bollywood ba a taɓa irinsa ba ko kuma in an yi mawa zai wuce irin saba'in da aka yi a wani fim na shahararren wani jarumi star wanda yanzu zance da muke yara su wajen shekara ta dubu biyu da sha biyar su rajesh kanma saboda haka shi ne ya yi wannan tsararren magana a wani fim ɗinsa da ake kira da suna dog kuma abin da ya faru a ƙarshen fim nema ne ma bayan irin an zarge shi ya shiga wasu masifu da bala'i har an tsane shi duniya ta tsane shi kuma daga baya aka gano ba laifinsa ba ne aka kawo aka kirawo shi aka karrama shi. Mm-hmm. to karfin da aka yi masa ya ga soyayyar da ake masa ta yi yawa ta wuce gona da shi ne yake musu wani tsararren magana wanda kusan sai na fahimci za ta zama kamar wa'azi ne ma da gyaruwa ta halayya da tunanin mutane ma zai amfani mutane za su koyi yaran kuma za su ɗauki wani ilimi a ciki. Mhm. Yau, Malam Naziru akwai wata tsohuwar waka ita ma yanzu za mu samu na so za mu ɗan sa ta kaɗan sai ka fassara mana me wannan waka take nihi. Na'am. بل بل بولی ڈال پہ بولے کوئلیا پیار کرو رت پیار خبروں سے کہتی ہے ہو प्यार तो है तलवार की धार जी प्यार की मुश्किल तो मालन naziru muna sauraron ka na san mutane da yawa ma sun kasa kunne wannan waka me take nihi yawa wannan waka ne a ah, ta fito daga kan da ake kira da suna rani rukmati wato yan sarki mai kyan sura wanda mutanen hausa da yawa sun fi sanin da hotiho tindin hmm. saboda wannan waka da aka yi amma ainihin na sha faɗa bayanin yadda kalma suke ba hoti ho ba ne hotiho ne bahaushe yana faɗa ne yadda zai iya faɗa wato kamar yadda amshin yake shi ne tana cewa fulba biya mai bulbul gore wato fulawa da take cikin lambu da bulbul da kuma farar ta ba ce bulbul din bole ita da fulawar da bulbulin duk suna magana dalita bole ko ya sai har ma ciyawa wato da suke kan hanya da irin yan wato yan ganyayyaki haka da kura su da suke tafiya kan hanya su ma magana suke yi take ta bayar e, karo ka yi soyayya malam ko ki yi soyayya malama rufe tsayar ki a yare lokacin yanayi na soyayya ne ya zo babro sai ka haifi hanyar ya kai har ma wato kudade da suke bi lungu-lungu su ma abin da suke faɗa kenan hojiho ho hoji ho haka ne ba haka ne ba haka ne shi shine shi ma namijin hoji hoji yake magana. <laughs> Ah, da Hausa wa namijin hojiho wani abu ne. <laughs> A ci gaba, eh, ci gaba, ci gaba. Eh to ci gaba. wato busan barat bushan shine wanda hausa suke kira namijin hokiho to shi ma da ya zo baitinsa sai ce fiyar tahetal bar kadar soyayya fa e, kamar kaifin takobi ce tariki mushkil hegeliya yake soyayya wani lungu ne mai muskila tare mai rada fabariya bangaya ya ce soyayya ma ita ce ta kewaye lambun wato na marmari na rada wata da mutum ce da taba soyayya da ita da masoyinta wanda aka da tarihi a cikin irin wannan soyayya har yau a India sai ta ratake ratake sahawaliya wato tana ta kayatarwa da kalar da irin taka kalar wato da wata wankan tarwada ta soyayya to wannan shine yanayin kusan amshin wannan waka wadda ainihin mawaƙin muhammad rafi ne da lakamin district suka yi rera wakar sannan su ita nurifa roy jihar masu ɗin ka haukan muryar lata shi kuma barat bushan ya haukan muryar muhammad rafi mhm. yawwa to malam nazir ah. yanzu yanzu za mu ba masu sauraron mu ah. dama su hara kira su maka tambayoyi amma kahin nan mun samu ɗimbin tambayoyi daga Eh, a wato mun sanar da masu saurare cewa kai muka gayyato za mu tattauna to mun samu ɗaruruwan amsoshi kuma da tambayoyi da yawa waɗanda ba za mu iya yi maka eh, duka waɗannan tambayoyi ba amma mun ɗan zaɓo kaɗan daga ciki tambayar farko daga abba sa'ad mahuta ya ce a gaskiya yau da gobe ina kokwanto a kan wannan mutumin nazir a ce ba a indiya kake ba kuma ba a nan aka haihe ka ba amma kana jin indiyanci zan iya yadda ta hanya ɗaya idan ka karanta min comment ɗina da indiyanci yau da gobe tambaya ta a nan shine wannan bawan allah nazir abdullahi ya kasance ne mai kallon shirye-shiryen fina-finan indiya ko kuma an ba shi wani magazin da zai rinka fahimtar yaren indiya a wai ko kuma an ba shi wani magani ne ba magazin ba kai wani magani ne da zai rinka fahimtar yaren indiya to kaji ji bayanan Abba Sa'ad Mahuta. To, Malam Abba Sa'ad Mahuta, wato abin da zan fara gaya masa cewa yadda yake kokwantar nan eh, ba shi da laifi kuma haka ya kamata ya yi saboda ba a ko ina aka fara kokwanto a kaina ba a gidan mu ne kuma ni ma na karya ta kaina iyaye na ma sun ga ba haka bane suna ganin kamar ya abun da nake yi ba haka yake ba dan lokacin da nake fassara wa kanne na idan fari ne a gidan mu kuma na fassara din ma sai an ganin anya ko haka ne to wani sa'in kudin inda musamman na kayan in ya rikice sai in bana wajen sake a kira maka da ita ya zo ya bayani to saboda haka in ne bayani akwai abin da aka yi kafin in zo na ce da za a yi sun ce a kaza in ka sai a ce a ah, ne kuwa da alamun gaskiya to har ma ta kai ni wajen da aka littafin indiyanci wanda in shi ma ba ni yake zan yi ba takura wasu yan unguwa da yan unguwa suka yi kuma da ne littafin aka ɗauke shi aka kai wajen indiyawa dan kafin a kai yawancin rabin duniya ta yarda rabi ba ta yi to aka kai indiyawan kowane ba indiya aka nuna wa sai ya ce a nemo ni daga nan sai in zama abokinsa in ma kan ci gare shi na sai da fin inda sai ya ringa cewa zai ringa siyarwa a wajen saboda haka lamari ne gaskiya in ka auna shi a kwakwalwa kamar sai ka ga akwai to amma daga baya in ka dan wato da yawa hausa suna cewa ko ina tare da aljini ni kuma na sha faɗa wa mutane na ce to ni wallahi tun da ina yaro ake ta ana irin aljini ni so nake mangai aljinin irin na irin bauta da ta yara eh, ko da dare na farka eh, ko da ne ka gani to ni ban taɓa gani ba amma abin da mutane za su kalla duk abin da aka ce daga Allah ne Allah ya halitta aljini ya halitta mutum ya yi baiwa akwai 'yan baiwa zan ta duba akwai mai matan mawaki ga masu wadda suke nan kano a kofar rohar su je sun karanci injiniyarin suna wato gyara mota da mashin wanda kuma su sa ma wani abin da bature bai sa ba mm. wanda za iya cabai wasu ce eh, wannan irin tasu yawa to malam nazir allah sa ya bani kamar wannan ne yawa yau Allah ya sa Abba Sa'ad Mahuta yana saurare kuma ya ji amsar da ka bashi yanzu ga kira daga Yawuri salamu alaikum ke magana Amin alaika salam. Hajiya Halima Jamrau ina muku fatan alheri. To muna amsa mu ah, ma muna maka fatan eh, alheri. Wake magana. Muna magana da dan Asaba mai fata daga Yawuri jihar Kebbi. To dan Asaba mai fata ga ka ga Nazir Abdullahi Magoga. To da farko dai Malam Naziru a gaskiya duk wanda ya saurare ka a daidai wannan lokaci ko kuma in ce tun satin da aka fara wannan fira da kai a ya ji sha'awa kuma ya samu a ban al'ajabi a ce mutum a matashi kamar ka bai je kasar indiya ba yau an wayi gari an haɗa ka da bakin indiya kuna magana baka da baka kuma ta tabbatar da cewa lalle wannan yare ka ji shi sosai kamar da ya kamata to ina yi maka fatan alheri allah ubangiji ya sa wata rana gwamnatin jihar kano ko kuma a ce gwamnatin najeriya ta ɗauki nauyinka ta kai ka ƙasar indiya domin ka je ka ga mutane indiya su gane ka su san cewa lalle wannan magana da ake yi cewa akwai wani bahaushe daga Najeriya wanda ya ji wannan yare na Indiya a tsagwaransa eh, kun yi tozali da su an yawo da kai cikin kasar Indiya kuma gwamnati ta karra maka wannan shine fatan da nake yi maka Allah Ubangiji ya sa wannan yare da kaji ya zama alheri gare ka da kuma mu mutanen Najeriya da fatar wannan abu zai kada nan zumuntaka tsakanin kasar Indiya da Najeriya a huta lafiya. Yawwa, to mun gode sosai dan Asabe mai hata, to Malam Nazir kaji bayanin dan Asabe mai hata. da fatan yanzu kamar da shugaban da zan kusan yanzu ma za a ce ko ina inda kenan yau zai dawo aka ce ne wato dangantakar tamu ta Najeriya da ta inganta kullu a har Allah ya kawo alherin da hannu ma za mu shigo cikinta. kuma mu amfani wato juna gaba ɗaya amma amfanin a tsakanin india da Najeriya na tunda akwai hanyoyi da yawa ta hanyar ilimai da wato kasuwanci da noma da za a amfana da sauransu dai da yawa. yau to Malam Nazir ga wani kira mun samu daga Bauchi. Salamu alaikum ake magana. Salamu alaikum salam kuna magana da Sula Maruta. To Sula Maruta ga kaga Malam Naziru. Ina Malam Naziru barka da zuwa wannan fili. Allah ya sa shugaban kasar mai ɗauki zuwa Indiya don ya koyo ilimin Indiya sosai sai da na yanzu saboda ya sake ɗiban waɗansu ‘yan Kano ‘yan jihar Kano ba ma ‘yan jihar Kano ba har munan arewaci mm, jihar Bauchi da ɗiba mana samari wanda za su koyi Indiya. yan su da koyo ce saboda kago za a tura irin ma'aikata na ambasada gargaɗin su sun iya yare ba wata matsala. Allah ya taimake mu gaba daya ya taimake Nazir Allah ya ba shi ikon zuwa Indiya Allahumma amin yawa to Nazir ga ka ya Suleiman Maruta to mun gode malam Suleiman malam Nazir kan ka ce wani abu ga wani kiran daga Bauchi kuma assalamu alaikum ya ya dora ni akan abin da muke salama salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum Nazir kana jin mu? Eh, ya wato wane ne daga Bauchi? Hello muna hello? To layin ya tsinke ah, amma ga wata tambaya nan da wani ya rubuto mana a Facebook sunan shi Sani Isa Buji Buji. Ya ce, Salamu alaikum ina yau babban bako barka da zuwa da watan alheri. tambaya ta ita ce wai me yasa ya daina wallahwa littafin nan nasa na mu koyi indiya a sauƙaƙe wanda yake fassara kalma da Hausa ku huta lahiya sako daga Sani Buji Total Zoo Road Kano. To, kaji Malam Naziru. Yawwa, wato an zo wajen kenan. A da yawa sun san a jama'a abinda aka fara sanya da shi a duniya littafi ne. har dalilin wannan tun shekara ta alif da bakwai ne ɗalibai a najeriya ya zama mai indiyanci ya zama eh, ta hanya ta samu ilimai da yawa ba ma najeriya ba kamarun nijar mali na samu ɗaliban da ban taɓa bai Yau, eh, tambayar shi Malam Naziru, me yasa ka daina wallafa wannan littafi? Eh, ba, amsar da zan ba shi wato kusan abu ɗaya ne ko biyu. Ah, Littattafan na samun matsala wajen isar da sako a harka ce ta kasuwanci wanda yan kasuwan za su yi maka yadda ke so sannan kuma sai na samu ko barayin satar an sa zance ne wanda wani zai dauki ba'ari daga cikin littafi na sai dora hotonsa ya buga ya ce shi ma ya yi littafi wato irin wa'annan matsalolin da kuma gwamnati bata kalle ni ba da zan tsaya yayin karfi to sai zama na ga kamar abin yana tafiya kamar yana kwararewa ne ta cikin mm. makwarara zo na ce ba ya in tsaya sai watakila ko kasar hausa ko kasa ta ta gama sanin daraja ta na ci gaba da bada ilimin da dan ina da ilimai akan lamarin wanda ina ganin ko duk wata shida shida ne zan iya sabon littafi amma ina so in da tsari na hau kan tsari to shine dai ba mu san lokacin da Allah zai ka amma ina gani dai a kusa insha Allah zan shigo da wasu littafin mawaƙi daure ku shigo hakan dai yawwa tunda ana bukata mun gode sosai malam nazir nan ko da awa goma muka bada wallahi ba zai ishe mu ba saboda za a yi ta kira da tambayoyi amma dole mu katse anan dan lokaci yayi saboda haka muna godiya sosai yanzu a madadin da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da Al wanda ya haɗa mana wato injiniyan mu da Ni ce Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.